بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم وأشهد أن محمدا رسوله بعثه الله وأهل الأرض أهوج إلى رسالته من جيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه القر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina nufin ka canza makin akwai abin da zan gwada ne wannan kamar yadda ya sanin waccan kamar yadda ya sanin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ashirin ne ga watan ramadana nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da sha uku ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin Allahu akbar yau ga shi azumi har an tafi kwana ashirin Allah ya yi gaskiya da ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab yadda Allah ya sanya dare da wuni suna sassabawa akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga mutane masu hankali su suke gane cewa wani abu zai faru wannan Allah muke roƙo ka sa mu cika da imani a duk yanayin da mutuwa za ta zo mana akwai abubuwa kamar haka kafin mu fara karatu jiya mun fara fitar da sanarwa cewa wannan mu'assasa mai wannan sunan muna neman kamar yadda aka saba cewa wannan waje da muke ciki markaz ne ko santa ne ko ofis nan na ita wannan mu'assasan kuma kudaden da mutane suke ba mu a baya da shi muke daukar nauyin wannan gurin wanda insha Allah idan mun zo karshen karatu za mu fitar da sanarwa ce akwai studio a ciki anan nan wanda za mu yi insha Allah shi kadai yana bukatar kuɗi naira miliyan ɗaya da wani abu wanda ya san harkar studio da kuɗin da yake ci ya san cewa an an cira a kashe naira miliyan ɗaya a studio da wani abu ya san cewa ba wani kuɗi ba ne ga wanda ya san harkar amma saboda haka akwai 'yan uwa da suka saka gudun mawajiya akwai abdulrazak shehu ya saka naira dubu daya akwai wani bawan allah naira dubu ɗaya akwai ali muhammad naira dubu ɗaya akwai abdulhamid umar dubu biyu hassan lawal dubu biyu sannan ahmad talhatu dubu biyu sannan sai bukar adam dubu ɗaya da ɗari biyar sannan asma'u baba muhammad ita ma dubu biyu sannan hadiza mustapha ta saka naira dubu uku muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alheri a akan namba ɗin da za a aiko da gudunmawar shine biyu a 0027331918 ma'ana 0027331918 sunan bankin shine wato stanbic ibtc abu na gaba jiya mun tattauna da wasu bayan allah wanda nake ganin matsala ne muhimmiya da ya kamata in ji hankalin al'umma a kan na farko malamai masu karanta ba ya kamata su ji tsoron Allah a irin wannan yanayin da muka shiga ciki duk wani abu da zai faru ko za ka faɗe shi wanda ya shafi janibin gwamnati to ka faɗe shi kana so ne a yi gyara don a kawo ma al'umma sauƙi ba kana faɗarsa ba ne don tunzura mutane da zuga mutane domin zara mutanen da zuga mutanen ba abin da zai kara kawo ma al'umma sai ya kara kawo mata matsala bayan tana cikin matsala akwai da za ka ga cewa <coughs> tsakani da Allah ba malamai ba ne bi ma'anan kalma sannan a ma'auni na ɗaliban karatu in ka ɗauke su ka jinjina su ma ba ɗalibai ba saboda yanzu duk wanda ke so ya tara jama'a da sunan karatu to hanya ƙwaya ɗaya kenan kuma wannan hanya an sha yaudarar mutane da ita a baya shine mutum ya zo ya tasa gwamnati a gaba ya ta tattakarta sai zamanto da ka bude wannan babu wallahi alhamdulillah wannan muna faɗar sa tahaddusan bi ni'matillahi la fakara wanda dake bibiyar karatuttukan mu ka san cewa tsayawa muke makarantar da mutane bil haqqi ba dabara ake ba galibin duk wanda zaka ga su ɗauko matsalar gwamnati su mai yadda ita ta zama ajanda ba sa karantar da mutane komai wani in ka lissafa a shekara goma ko biyar ko kaza an an ce maka a faɗi littafin da ya sa ya saukewa mutane daga bango zuwa bango za ka mu amma a wajen gama garin mutane da wawaye inda za ka zo ka tasa gwamnati gaba kana ta caccaka to a gurinsu kai ne malamin Allah sai ya zamanto da abin da ya kamata a jingina ma gwamnati da wanda bai kamata ba komai mutane so suke sai an jingina mata na ba da misali kwanan nan cikin karatattukan akwai wani bidiyo da ya ta yawo matsala ce ta faru a garin yawuri amma aka ɗauko aka jingina wa sarkin azari wannan matsala ta faru tun kafin a shiga matsala na coronavirus nan za ku ga wani bidiyo yana yawo ana dukan wani mutum sai aka ce wai sarkin azare ne ya sa a daki wannan mutumin saboda ya yi sallah wannan matsalar a garin yawuri ta faru na yi bayanin ta kwanan nan a garin yawuri ta faru sunan wanda ake duka sunansa usama a gidan sarkin tashin a gidan sarkin wane ne illena a tashar a duka na faɗi sunayen guran da abin ya faru tashar ƙarti a nan abin ya faru a yawuri waya yake turawa yara su je su ɗauko masa aka kama shi shine dalilin da yasa ake masa wannan dukan amma mutane saboda ba sa jin tsoron Allah suka ɗauko wancan abin suka haɗa shi da sarkin azari don me saboda don yana da mulki kawai dole abin da ya kamata a yi shi ne a iskaɗin mutuncinsa wannan ba daidai ba ne sannan abu na biyu mu kanmu ba ma kallon cewa mu kanmu matsala ne so saboda haka sai muke kallon kullun shugabanninmu matsala ne ka duba ka gani yanzu wannan matsalar virus din da aka shiga galibin ƙasashe zaka ga ba wai magana idan ina siyar da abu ba in tsawwala maka a'a magana ce ta in fito da na ma in taimake ka saboda an shiga matsala ya kamata mu fita daga cikin ta haka ake amma mu najeriya da wannan matsalar ta zo sai kowa ya mayar da kadiyar ita ce kadiyar da yana ganin ya kamata ya tara kuɗi abin kake siya naira dubu ɗaya sai ka je ka ga ya koma naira dubu a wannan yanayin da aka shiga ciki sau da haka mun kammala latattu ne sai kuma muna neman dole sai Allah ya ba mu shugabanni na kirki yanzu zaman da aka yi a Kano mai girma gwamnan Kano ganduja kafin ya sa doka shi sai da ya kira malamai ya zauna da su amma haka na ga wani mara tarbiyya mara mutunci yana cewa wai duk waɗannan malaman da aka yi wannan zaman da su suka goyi bayan gwamnati ta sauki wannan matakin wai kowane malami sai da aka ɗauki naira dubu ɗari biyar aka ba shi saboda rashin tarbiyya da rashin mutunci da ake da ita wannan shine abin da yake faruwa sai ya zamanto a society mu a mujtama'a din mu da wuya ka samu mutum ɗaya da yake da mutuncin da idan wani abu ya taso yana iya magana duk al'umma ta saurare shi da wuya ko a layi ne ba ka samun wani. a irin wannan lalacewar da muka yi kuma muke so sai mun samu shugabanni na kirki banna yanzu ko kwanan nan ba kuna kallo harkar social media ma dattijo ne dan shekara 70 da wani abu gashi ya ma yarinya ciki ya shekara sha wani abu eh, yanzu kwa can kwanakin baya akwai mutumin da yana zaune a gidan haya yanayi na rayuwa ya kunci lokaci yana cewa bai iya biyan kuɗin hayan ya ce wa matarsa zai tafi neman kuɗi ya tafi gidan da take zaune mai gidan da lokaci ya kare mijin bai dawo bai ya ce ta ci gaba da zama kamar zai taimake ta ne ashe ba taimakonta zai ba ya zo ya amfani da wannan damar mutumin nan da ya bar mata shi ya tafi da niyyar bari ya je nemo kuɗi mutumin nan ya zo matarsa da ya tafi ya bari ya mata ciki shi ya zo ya mata ciki kanwata ya zo ya mata ciki a irin wannan lalacewar da muka yi amana yanzu duk wanda ka ɗauki amana ka bashi sai ya ci amana yanzu kwanan nan ake faɗa min cikin wannan matsalar da aka shiga wani bawan Allah yana da kuɗi ya ɗauko wani ya ɗora shi ya ce masa da Allah ga naira miliyan sha biyar yana so ka siyo abinci a rabawa mutane don a taimaki mutane a halin da ake ciki kawai ba a wani ba sai aka gan shi ya siyo mota ta miliyan takwas a cikin wannan yanayin da ake ciki so da aka sai da aka nina ba da shawara ga malamai mu karkatar da hankali mu a matsayin mu na ɗalibai da malaman mu wajen karantar da mutane su kansu su dawo su gyara su zama mutanen kirki ya fi da ka zauna kullum wallahi akwai shugabannin da yanzu kana kallon su ka san cewa idan ba mutane mun ma Allah laifi ba ne, ba yadda za Allah ya turo su shugabanci mu ba zai taba yiwa ma da haka ibn al-qayyim yayi wata magana a littafin sa ba wannan eh, eh, miftahu dar sa'ada saboda muhimmancin maganar nan nake so in karanta ta ibn al-qayyim a littafin sa miftahu dar sa'ada yayi wata magana yake cewa ta'ammal hikmatahu ta'ala ka lura da hikiman Allah fi an ala mulukul ibadi wa umara'ahum wa wulatahum Allah yana ɗauki yana sawa bayi masu mulkin da shugabanninsu neman ne jinsi a amalin ta irin jinsin aikin da suke Ya ce ba ma wannan ba ka anna a'malahum zaharat fi suwar wulatihim wa mulukihim kaman aikin ne fa take bayyana a surar masu mulkinmu da shugabanninmu. ya ce fa'in istaƙamu istaƙamar idan al'umma ta tsayu akan tafarkin Allah da adalci sai shugabanni su tsayu wa in adalat alaihim wato wa in adalat alaihim fa'in istaƙamat mulukuhum wato idan fa'in istaƙamu istaƙamat mulukuhum wa in adalu adalat alaihim in suka karkace suka ƙibin Allah su ma shugabannin sai su karkace yace wa in jaru jarat mulukuhum wa wulatuhum idan mutane suka zama azzalimai to haka masu mulkin da shugabannin za su zama sai ya ce wa in za'ar fihim al-makr wal qadi'atu idan ma kirshi da yaudara ya bayyana a cikin mu sai ya ce fa wulatuhum kadalika su ma shugabannin namu sai su zama haka yace wa in mana'u huquqan lahi ladayhim wa bakhilu biha idan haƙƙin da Allah ya tsura mana ya ce mu tashi mu abu muka ki tashi mu to su ma mana atmulukum wa wulatuhum ma lahum indahum min alhaqi wa bakiru biha dan haka sai su ma masu mulkin abin da ya kamata su bakin haƙƙin su sai su ana su yanzu kana kallon yanzu yanda in ka shigo cikin unguwanninmu mu cikin ramadanan nan ba yanzu haƙƙin shugaba ne ya zo ya faɗa maka cewa kai kana musulmi watan ramadana ya kamata ka kimanta lokacin ya zamanto ka cikin shi da karatun ƙur'ani da sallah da abubuwa masu amfani sai ka zo ka bige a gindin bishiya da lido da wasu abubuwa na banza waɗanda ba su da amfani kai sai an zo an faɗa maka kana musulmi wannan abin ba shi da kyau sai an faɗa maka sai ya ce wa in aka zo mimman yastad'ifunahu ma la yastahiqunahu fi mu'amalatihim akadat minhum al-muluk ma la yastahiqunahu idan a wajen mu'amala wanda ke ƙasa da kai ka ɗauki abin da ba zai iya ba ka ɗora masa to su ma masu mulki haka Allah zai turo su su ɗauki abin da ba za ka iya ba kai masu su ɗora maka ka binciki gidajenmu yanzu ka gani in ka tara mata guda goma na rintse da Allah bakwai a cikinsu ba sa jin daɗin zaman gidan aure mazajen amfani suke da damar su ta su shugabanni ne akan su su danna matan haka fa muke rayuwa ba? sai ya ce wa darabat alaihim al Makus ta kawo haraji ta sa walwaza in da aiki Ya ce wa kullama yastakhrijunahu min ad-da'if yastakhrijuhu al-muluk minu. duk lokacin da mu jama'ar gari wani yana kasanka kana ganin yana da rauni ka ɗora masa abin da ba zai iya ba kace sai yayi ce haka Allah zai kawo masu mulki kai ma su ɗauki abin da ba za ka iya ba su ɗora maka sai yake cewa kuma za su ɗora maka sai sun fitar da wannan abu bilkuwati ta hanyar ƙarfin tsaya. ya ce fa ummaluhum zaharat fi suwar a amali wallahi waɗannan shugabannin da kuke gani na rantse da Allah ko mutane sun ki ko sun so billahi lalzi la illahu wa mugun aikin da muke ne Allah ki bayyanar da shugabannin a wannan fuskar don ya ɗanɗana wa mutane uba wannan shi ne. sai yake cewa walaita fi hikimatin ilahiyya bai daga cikin hikima ta Allah an yi walliya alal ashrar al fujjar illa man yakunu min jinsi ba yadda za a yi mutane su zama asharare fajirai cin amana yawa rashin gaskiya ha'inci ya mamaye rayuwar mutane wallahi sunnar Allah ba za ta iya ba kuma Allah ya ɗauko mutumin kirki ya ɗaura shi ya shugabanci mutane kuma shugabancin ya tafi lafiya ai shugaban da ke kai wa zato ne mutane ba su kyautata masa ba kafin a zaɓe shi amma laifin nashi ne ba nashi ba ne ‘yan ƙasan ne lalatattu kesa ba yadda za a yi ƙasar ta gyaru duk wanda a ƙasa ka ɗauko shi kana so kai mu'amala da shi sai ka ga masuci ne sai dai in bai samu dama ba sai ce walamma kana sadrul awwal lokacin da zamanin farko ya kasance khiyarar qurun shine mafi alherin karni wa abarraha sannan su ne mafi da'a ga Allah kanat wulatuhum kadhalika haka shugabannin su take kuma mu duba magani lokacin sayyidina Abubakar an taba sabon matsala a zamanin sayyidina alwani yazo ya ce masa a lokacin ka an samu matsala kaza an samu matsala kaza an samu matsala kaza amma zamanin sayyidina Abubakar ba a samu ma sai na ya ce ma mutumin abin da ya sa zamanin abubakar ba a samu ma saboda lokacin iri na su ne talakawan abubakar ya ce kai kuma yanzu kalle ka irin kuku ne talakawan dole in samu matsala da haka za mu ga cewa nagartan mutanen farkon ta farkon lamba ta ɗaya sai Allah ya ɗauko wanda ya fi kowa nagarta a cikinsu shine sai na bakar sai dora musu da nagartar ta ɗan ƙara raguwa wanda ya zo bayan abubakar ɗan umar bai kai abubakar ba da nagartar ta ƙara raguwa wanda ya zo bayan umar usman ne bai kai abubakar da nagartar ta ƙara raguwa wanda ya zo bayan usman sai da na ali ne bai kai usman ba da nagartar ta ƙara raguwa wanda ya zo bayan sai da na ali hassan ne bai kai sai da na ali ma da nagartar ta ƙara raguwa wanda ya zo bayan sai da na hassan mu'awai ne mu'awai kuma bai kai sai da na hassan daraja ba da mutane suka ƙara lalacewa abu na farko da Allah ya zai musu danye musu hukuma sai turo musu mu'awiya su a yazidu dan mu'awiya wannan shine tsarin Allah subhanahu wata'ala a doron ƙasa da haka shine yake cewa falamma shabu shabat lahumul wulatu lokacin da mutane suka karkace sai shugabannin suka karkace yace fa fa hikmatullahi ta'aba an yuwalli alaina fi mithli hadhihi al-azmina hikiman Allah ba za ta iya ɗauka ba a wannan zamanin Allah ya shugabantan mana misla mu'awiyar wa umar bin abdulaziz fadlan an misla abubakarin wa umar wallahi ba za mu samu shugabanni ba irin mu'awiyar ko umar ɗan abdulaziz na a samu shugabannin irin abubakar da umar ya ce bal wulatuna ala shugabannin shugabanninmu gwargwadon yadda muke sannan wa wulatu man qablana ala qadarihi shugabannin da suke gaban mu gwargwadon nagartarsu gwargwadon irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya hada su da ainihin wato shugabanninsu da aka wani yanzu yana tuhumar malamai cewa an ba su kuɗi ne shi yasa suka kasa mutuwa sai kada wannan rashin tarbiyya ne yanzu ranar nan layin da nake a unguwar da nake faɗa yara suke ni na fito da kaina nema yaran nan magana na ce su bari suka ke bari sai da na kira na ce a kawo motar 'yan sanda ta tukunna ka faɗa min iri na a unguwar da nake ba ni da mutuncin da in yara samari na abu in fito in musu magana in ce wani irin lalacewa maka kuma a irin wannan ne kowa ya zo ya zauna yana jiran waye ya samu shugabanni kowa ya zama lalatacce sai wanda Allah ya tsare a cikin mu kuma mutane wai suna buƙatar su samu shugabanni na kirki wanda za su tsara musu rayuwa su yi musu adalci su zauna lafiya saboda haka ina ba mutane shawara duk wani malami da zai zo ya ce muku hamata kawai ya shagaltu ba karantar da mutane ke ba kawai magana kan gwamnati ba zai ya karɓo haƙƙinmu a wajen gwamnatin ba kuma kuna cikin matsala ƙara muku matsala yake kuma dole mutum ya ba a hankali wannan hanyar hanya ƙwaya ɗaya ce shine a karantar da mutane farko su dawo su gyara alaƙar su da Allah subhanahu wata'ala wannan shine da aka damu ga cewa a ibn abid duniya ya kawo a littafinsa daga ainihin wato malik bin dinari malik bin dinarin yana cewa qara'atu fil hikmata anna allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu yace na karanta a cikin maganganun masu hikima cewa allah yana cewa ana malikul muluk ni ne mamallakin masu mulki qulubul muluki bi yadi hannun masu mulkin a hannuna take sai ce faman ata'ani duk mutumin da yayin biyayya ja'altuhum alayhi rahmatan sai in dauki masu mulkin in sanya shi gare su ya zama rahama wa man asani idan ka saba mun kuma ja'altuhum alayhi nikmatan sai in dauki masu mulkin in sa su zama ukuba akan ka kuma wallahi kamar yadda nake faɗa akwai shugabannin da yanzu da kun kalle su da mun kalle su mun san cewa idan ba laifi muka yi ma Allah ba Allah ba zai turo su shugabanci mutane ba yanzu me ba a faɗa ba a baya mutane ba sun ɗauka cewa canja gwamnati shi zai sa su samu canji daga halin da suka shiga ciki ba ba sun canza gwamnatin ba to da suka canza gwamnatin ai ba su canza halinsu ba da ba su canza halinsu ba mai canza ai yanzu dawowa wasu ma suke suna ganin cewa ai gara ma waccan gwamnatin da ta tafi da wannan wacce ta zo kuma wallahi mutane ba canzawa take ba wallahi wata gwamnatin in ta zo nan gaba sai an ce to gara wannan da ta tafi da wacce ta zo kuma haka ake saboda haka wannan shi ne sirrin da yasa Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim zalika bi anna Allah lan yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba yadda za a yi wannan wai canza gwamnati mutane ba su canja halin su ba daga ɗabi'a mara zuwa mara wai shi kenan sai Allah madaukakin sarki ya canza musu sai ya ce wala tashgalu anfusakum bi sabbil muluki ku shagaltar da kawukanku da zagin masu mulki walakin tubu ilayya u'tifukum alaikum sai ce ku dawo ku tuba zuwa gare ni in kuka dawo kuka tuba zuwa gare ni ni kuma sai in tausaya muku wannan tubar yanzu ita ce ta gagari mutane eh duk da yanayin nan da aka shiga ciki wanda ya kamata mutane su tuba a koma zuwa ga Allah abinda ake na kanna a bari an ki sannan ya ƙara kawowa cewa ya ji Hassan Hassan hasan basri yana faɗa cewa innal hajjaja uqubatun min Allah azza wa jalla lam taku yace hajjaj bin yusuf al-saqafi da kuke gani mu ne zama musamman hajjaj nawa ake da su ba ke yasa da ga duk gurare kasashen duniya a matsalar nan da aka shiga sai a zo a yi sallama da kai kofar gida a kawo maka abinci a baka a baka kuɗi a lallashe ka a hakuri nan kuma sai dai su buga ma tiyagar billahi ladhi su sa doka kuma su buga ma tiya ga san baka ba Ya abinda abin da za su yake a danna ma tara haka ake sai ya ce fala tastaqbilu uqubatan lahi bisayhi kakku kuskura ku dauke makami ku ce za ku fuskanci uquban Allah walakin istaqbiluha bi tawbatin wa tadarru'in istikanatin wa tubu tukfau ku tuba ku koma zuwa ga Allah sai a isar muku akan abin da kuke yi a matsalar da kuke fuskanta da haka ina ba da shawara malamai masu karantarwa su karkatar da hankalinsu wajen karantar da mutane farko ya za su dawo su gyara alaƙarsu da Allah wannan ita ce babban matsalar da aka ɗora ka yi unguwanninmu za ka sha mamansu. za ka ga abubuwan da suke faruwa hatta tun daga wajen abubuwa na neman aure zaka sha mamaki zaka ga abin da ke faru da haka ina ba da shawara wannan matsalar abita da hankali a hankali wasu sai ka ga yanzu ne san addinin su ya taso ana ta da jijiyar wuya an hana mutane sallah a lokacin da a baya fa su wayanda ke ta da jijiyar wuyan an hana sallah inda masu ɗin ƙwallo zai haɗu da lokacin sallah ƙwallo suke tafiya kallo su haƙura da sallah ba amma yanzu wasu suke ta da jijiya wuya kuma akan wannan suke tuhuman duk malamai cewa malamai ba su da imani ba su san addini ba suna kallo hana mutane kaza kowa ba zai fito ya magana ba so da haka wannan shine shawarar da muke bayarwa in akwai hanyoyin da ya kamata a yi magana muna yin magana mu ba gwamnati shawara mu ce ai anan mun ba da shawara mun ce ga abin da ya kamata yi amma tare da haka wani mara tarbiyya wani mara mutunci sai ga ya zo yana tuhumar duk malamai sun lalace wai shine na Allah duk malamai da suka ɗauki tsawon lokaci suna karantar da mutane addini ba su da kishin addini shi kaɗai ne mai kishin addini da haka malaman da suke ba da fatawa tun farko cewa a buɗe masallatai shaz ne su ne malamai yan kaɗan akan malaman da suka yi fatawa da yawa suka ce suna goyon bayan wannan abu wannan shine sau da aka Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace wannan shine to da haka in Allah ya da wannan littafin ma na kamata ku nuyi walla alaikum shi ma za mu kinkimo muke kwanan nan mu saka mu fara karantarwa nan mutane su ji da kyau yawa kuma billahi allazi la ilaha illa hu um mutane ba gyarawa suke ba wallahi wannan gwamnatin in ta tafi wacce za ta zo daga baya sai mutane sun ce wallahi gara wannan kuma da wacce za ta zo saboda mutane ba mu gyara halin mu ba ba mu da gaskiya ba mu da amana ba mu da karfin hali ba mu da cika alkawari ba mu san ya kamata ba society mu babu wani mutum da ake ganin girman sa ba wanda yake sai faɗa a ji kuma a haka mutane suke so su samu shugabanni na kirki zai yiwa wallahi Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace akan makallahu bismillah mu je waskuru ni'matallahi alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأضحنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور الله تعالى يتمنى واذكروا نعمة الله عليكم ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya akan ku wa mithaqahu wasa wathaqakum da alƙawarin sa wanda kuka kulla tsakanin ku da shi idh qultum sami'na wa sa'ana sanda kuka ce mun ji kuma mun yi biyayya wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna allaha alimun bi zati sudur Allah ya san duk abin da ke cikin ainihin wato kira na mutane za mu ga wasu akwai wanda suka ce alwawu dinnan a akan jumla ta ya ayyuhal ladina amanu da ta gabata a baya akwai wanda suka ce a'a isti'naf ne sabon zance ne da haka in mutum ya zo yana da irabi irin wannan ya ga wawon ko fa'u zai ba shi matsala to in ka ce alwawu hasbu ma qablahu la mahalla lahu min al ko alfa'u hasbu ma qablahu la mahalla lahu min al-i'rab ya riga yayi da haka zamu ga cewa ukuru fi'il amrin ne mabniyun ala Hasbin nuni littisalihi salihi wawul jama'a wal wawu fi mahalli raf'in fa'il ni'mata maf'ulun bihi ne mansubun wa alamatu nasbihi al fataha adh-dhahira ala akhirih wa huwa mudafun lafzul jalala mudafun ilayhi عليه حرف جر مبني على السكون قم ضمير للمخاطبون مبني على الضم في محل جر بألا والميم علامة الجمع والجار والمجرور واتو متعلق ني بعينهم واتو واثقكم وميثاقكم ذات الجار والمجرور شبه عينهم واتو جملة وأن الجار والمجرور متعلق بعينهم واتو نعمة الله سنن سي الواو شيما أطب ني ذات ميثاق mafulin bihi ne na ainihin wato ni'ima wanda aka yi atafi waskuru ni'imatallahi sannan aka kutuna wa min saqahul ladhi da alƙawarin nan da wasaqakum bihi wanda kuka kulla tsakaninku da Allah subhanahu wata'ala sanda kuka ce mun ji mun kuma ainihin wato yi biyayya wannan shine haka da haka za mu ga cewa idan mun ɗauki alwawu dinnan atifa ce mu ga cewa waljumla uskuru ga baki ɗayan ta la mahalla laha ma a tsofatun ala jawabi ni da'in fil ayatin sabiqa da wato ba ta da mahalli ko la mahalla laha ma a tsofatun ba ta da mahalli jumla ce da aka yi atsafinta akan jawabi na nida'i da ya gabata tunda ya ayyuha allazina amanu idza qultum ila salati mun ce jumla tafsilu wujuhakum bayan kasancewarta ita ce jawabin shafi na iza to ita ce jawabi na nida na kiran to sai ya zaman tolan waskuru ni imatallahi alaikum shi ma asafi ne na jawabin kiran da Allah ya yi mana a farko can da ya ce mana ya ayyuhal na Amadu, to ya kuma su imani har yanzu fa to ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya akan ku ibnu ashur al-kitabin sa at-tahrir wa at-tanwir yake faɗa yake wal kalamu martabitun bi futihat bihi suratu maganan nan zamu ga tana da alaka da aka abin da aka bude sura da shi min qawlihi fadin Allah da yake auku bil uqud ku cika alƙawari li'anna fi tadhkiri bin ni'mati domin lokacin da ake tunakar da kai akan ni'ima ta aridan bil hasi alal wafa sana akwai zaburar da kai cewa to idan akwai wani alƙawari da kai ka cika ya ce zakkarahum bi na'ami Allah ya tuna mana ni'imomi madad tazkira yuqsad minhu alhasu ala shukr wacce ta riga ta wuce dan me dan da kai to yanzu ya kamata ka tashi kai ma Allah godiya wa alal wafa ibil uhud sannan idan kama Allah alkawari ka cika. Ya ce wal muradu min ni'imati jinsu ha? abinda ake nufi a nan jinsin kowace ni'ima la ni'matun mu'ayyanatun ba wata ni'ima wacce take ainihin wato ayyananniya ba domin kalma ko mufrada ce idan aka yi idafarta to yana daga cikin abin da ke nuna cewa umumi ne da haka a ƙur'ani din da kaga Allah ya kawo ta waskuru ni'matallahi kaga ni'ima ko da ka ganshi ji ko to idan aka yi idafa shi zuwa ga lafzul jalala ba ni'ima kwaya ɗaya ake nufi ba ji ne amma tun da an yi idafa jam'i ne shi yasa zamu ga Allah yake cewa in ta ta'uddu ni'matan lahi la husuha inda ka ce kaga ni'ima kaga guda ɗaya ne amma tun da aka idafa ta zuwa ga lamzul jalala yanzu ba ni'ima kwaya ɗaya ake nufi ba ni'imomin Allah da za ka ce za ka lissafa su ba ka yi ba ya iya ba yace wahiya ma fil islam shine abin da ke cikin musulunci min al-izz wa tamkini na buwaya da shugabanci fil ardi a bayan ƙasa wa zahabil ahwal jahiliyyati da kuma tafiyar hali na jahiliya domin kowa ya san laraba yadda Allah ya aiko su a wannan lokacin tafiyar da wannan hali da suke ciki Allah ya kira shi yake musu ni'ima wa salahi ahwalil umma da gyaran al'umma wannan ni'ima ne kamar yadda karanta wushe Usman ne ta zo mana a kasan nan ni'ima ne da kowace kabila sai ga da zanenta. me yasa ake zanen? saboda ko da an yi yaƙi an ɗauke fa ko an sace ka an ganka ko an tafi da kai za a gane cikin ƙabila za aka fito da kai kowa yarbawa da naka a hausawan ma kanawa da nasu da ba ana yin maje ba miyan uku uku daga kano wane ne da nasu wane ne da nasu wane ne da nasu amma yanzu da an daina eh yanzu da an daina saboda karantarwa musulunci sai yake cewa Allah madaukakin sarki yana faɗa yana cewa idza tallaqtumun nisaa Allah yana faɗa mana a gurare a wannan da yawa yana ce mana mutuna kun ga yace idan aka saki mata fa balagna ajaluhunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran lita'tadu kada ku rike matan dan cutar da su ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه سيتي wala تتخذوا آيات الله هزوا kada ku riƙe ayoyin Allah ya zama muku abin izgili wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku wama anzala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'idukum bi abin Allah ya sauka muku na alqur'ani da sunna na alqur'ani da sunna yana muku wa'azi akan shi shi yasa zamu ga cewa hadin kan da aka samu a garin Madina tsakanin Ausu da Khazraj lokacin da rigima ta faru daga baya Allah yake kina masu cewa a tasimu bi hablillahi jami'an ku riko da igiyan Allah ga baki. dai wala tafarraqu kakkura rabu zkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku idh kuntum a'da'an da tan ku makiyin juna ne fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada ku wa kuntum ala shafa hukuratin minan nar fa anqadakum minha kuna rami gefe na wuta abinda ya rage ku fada sai Allah ya tsamo ku ya hana ku fadawa ciki shi yasa akan turmuza hancin dan shi'a ko ya ki ko ya so in dai qur'ani zai bi yadda a can wajen yace mana ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin wanda Allah ya musu ni'ima bayan annabawa ajin farko akwai sahabbai shi yasa kun ga nan wajen da ya ce wa ma zala alaikum wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma zala alaikum kaga da sahabbai aka fara magana kafin ni da kai ai magana da mu sannan da ya ce musu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum da haka ko ka ko kaso suna cikin wanda Allah ya musu ni'iman da Allah ya ce mu roƙa Allah ka samu akan tafarkin su wannan ne to shi yasa mu ga a nan wajen ayar da za mu karanta ta gaba bayan wannan haka Allah zai ƙara tunatar da su ya ce musu ya ayyuhan ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum idza amma qauman an yubsutu ilaikum aidiyahu ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku lokacin da wasu mutane suka yi niyyar su yi muku kwaf ɗaya sai ce ku tuna da haka akan turma da hancin ɗan shi a inda ƙur'ani bai yi yadda ya ce mana saratsar ladina na amta alaihim ya ce ga kuma waɗanda ya ni'imar a yana maimaitawa sahabbai ya musu ni'ima ko ka ko ka so shi yasa wani wani dan bid'a da yazo yana so ya zagi sahabbai ya ga fa in yace zai karanta qur'ani da wuya ka karanta shafi ke ka tsallaka ka tafi shafi biyu baka ci wata akaro da aya ba da take faɗan falalan sahabbai sai ya ce a'a wai shi tafsirin da zai zai dinga tsako ayoyi ne a can a can sai ya sama tafsirin nashi suna jawful fara saboda haka zai dinga ɗauko ayoyi a can a can saboda ya san in zai karanta ƙur'ani ya bi shi daki-daki ba yadda za a yi sai yi magana a kan falalin sahabbai to saboda ɗan dabara ne da wayo sai ya ƙoƙari sai kawai ya ɗauko aya can da can ya ce kuma zai tafsirin da duk duniya ba a taɓa ba dama haka yake wannan tafsirin naka duk duniya kan ma taɓa yi shi wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa to da haka Allah ta'ala sai ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matal wa zkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yi a kanku. al-imam ibn a karkashin wannan yace ya qulu ta'ala Muzakiran, Allah yana faɗa, yana tunatar da ibadahul mu'minina ni'matahu wato yana tunatar da bayansa ni'imarsa alaihim gare su fi shar'ihi lahum hadha ad-din wadan shar'anta mana wannan addini tunda ai mun karanta a baya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati naka addinin musulunci ni'ima ne in ka ga masu addinin musulunci ba ka cikin ni'ima to sakin addinin suka Allah ya jarrabe su da bala'i eh amma in ka tafi wasu kasashe kaga ana dan kwatantawa sai kaga Allah madaukakin sarki yana zaunar da mutane lafiya yanzu ku yaddan nan da muka ji duk dalibai da za a je masallaci a kwanta duk masallacin da za ka je sai kaga a bakin masallacin akwai safiyar takalmi na roba da ake aji an ka zo da takalminka mai kyau baka so ka je bayi da shi sai ka ajiye ka sa takalmin roba ka je bayi kai lura. to in nan ne sai an je an kwashe na roba na kan ma sai an kwashe wallahi mutum zai zo ya sa taji ya kwanta a masallaci ya tabbaci ya bar wayarsa ba wanda zai dauka in ka tashi ka manta ka bar wayan in ka tafi ka je ka dawo sai ba an kwana ba da ka zo ka samu surutin masallaci ka ce da Allah ko dai ka samu wayan inda ka batta nan za ka zo ka sadar da ita ko kuma da ka nemi surutin masallaci ka ce da Allah ka bar wayan ka wallahi ka sami wayan amma da za mu dawo an gama aka ce to jama'a karfa amanta ba za ba a dawo Najeriya ba nan ka sa wayan cajin kama daure ka kwanta haka wani zai lallabo sai ya zare waya sai dai ka barka ka ga kullum an ali hafan an ya zare waya kadi ya alamin lawul ladina yatasallaluna minkum liwaza ya lallabo ya tasallul ya ya dauke wayan haka ake to shine yake cewa irsalihi ilaihim hadha ar-rasul al-karim da kuma aiko wadda Allah ya musu wannan manzon mai karamci ma akada alaihim min al-ahdi wal mithaqi fi mubayatihi da abin da Allah ya ɗauki alkawari gare su lokacin da suka yi ma annabi mu baya. sai yake cewa munasaratihi da taimakonsa wa mu'azaratihi da karfafa shi wal qiyam bi dinihi wa iblaghihi anhu da kuma tsayuwa akan addinin annabi Muhammad da kuma isar da addinin wa qabulihi minhu da kuma karbar abin da suka karba na addini daga annabi shine sai Allah ta'ala yake ce musu wakuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku mana rayuwar jahiliya ta koma kamar kashin dankali kanana a ƙasa manya a sama haka ake rayuwa wa min taqahu allazi wasaqakum bi da alƙawarinsa wanda kuka ainihin wato ɗauka tsakaninku da Allah subhanahu wa ta'ala da haka za mu ga cewa ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yace wal mithaq shine al-ahadu wa wasaqa shine ahada da wasaka za mu ga cewa yana babin fa'ala ne fa'ala kuma daga cikin ma'anonin sai dillo alil musharaka bainas ne da aka alƙawarin da kai kayi ma Allah subhanahu ta’ala wani abu shi kuma ya ɗauki alƙawari cewa in kayi zai maka wani abu shi ne wa zai allazi ya yace wa utlika fi'l wasaqa ala ma'anil mithaq da aka sai aka ɗauki fi'ilin aka yi amfani da shi akan mithaq allazi a'tahu almuslimuna wanda musulmi suka bayar da shi wa ala wa'adillahi lahum ma wa'ada lahum ala alwafa'i sana akan alƙawarin da suka yi ma Allah cewa za su cika bi ahadihim da alƙawarin su yace fa fi sigati wa saqakum istimalul lafzi fi haqiqatihi wa majazi da haka ana amfani da wannan lafzin na wasaka yuwafiqu muwafaqatan wajen haƙiƙaninsa da kuma ainihin wato majazinsa jamaluddin abdurrahman bin ali bin eh, muhammad ibn jauzi wanda ya rasu hijira 597 a littafin sazadul masir fi ilmin tafsir yace akan wannan wa mithaqahu allazi wasaqakum bi malamai sun yi magana guda hudu akwai wanda suka ce annahu iqraru kulli mu'minin bima amana bihi shine Allah yana tunatar da mu kowane musulmi abin da ya alkawari ya ikirari na imani tsakaninsa da Allah to Allah yana tunatar da shi wannan abin tawakkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wasaqakum bi wannan ita ce maganan Abdullahi dan Abbas yace lamma anzalallahu alkitaba yayin da Allah ya saukar da littafi wa ba'athar rasul ya aiko manzon Allah faqalu amanna sai muka ce mun imani zakkarahum mithaqahu allazi aqarru bihi ala anfusihim sai ya tunatar da su wancan alƙawarin da kowa ya yarda da shi sannan wa amarahum bil wafa ya umarce su ce to ku cika wannan alƙawarin magana ta biyu akwai malaman da suka ce annahu al mithaqu allazi akhadahu min min bani adama hina akhrajahum min bahri shine alƙawarin da muka ɗauka da Allah tun lokacin da muke bayan annabi Adamu sannan Allah ya tattara mu ina wajen kana wajen yace alastu bi rabbikum ba ni bane ubangidanku? sai da kowa ya amsa yace qalu bala Allah mun yarda wannan ita ce abin da aka ruwaito daga Abu Salih annabi Abbas da shi Mujahid yayi magana sannan Ibnu Zaid magana ta uku cewa annahu ما وافق على المؤمنين على لسان نبيه عليه السلام bil wafa'i. Bima aqarru bihi min al الإيمان shine abinda annahu ma wafiqa alal mu'minina ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda mai imani ya aminta da shi na cika alƙawari na umarni saboda abinda ya tabbatar na imani wannan maganan an ruwaito ta ta wannan ma'anar daga abi talha daga abdullahi ɗan abbas akwai wanda suka ce wasu wadkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum kumbi. annahu al-mithaqu alladhi akhadha min as-sahaba ala sami wa ta'a shine alƙawarin da Allah subhanahu Ta'ala ya dauka akan sahabbai wajen cewa za su ji sannan za su biya fi bai'atil aqaba a bai'a ta aqaba da aka da bai'atil ridwan da kuma bai'atil ridwan saboda dalilan da za su tabbatar da haka zai zo daga baya abul muhammad bin yusuf bin ali wato bin asiruddin wanda ya rasu hijira 745 yake cewa wadkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu allazi waqa'akum bi idh sami sami'na wa ata'na yace al-khitabu mu'minina maganar da Allah yake anan da masu imani yake magana saboda an maka lura da aya baya sai ne ce ya ayyuhal ladina amanu wa hayyin tsarin zancen da masu imanin da ya magana daga ƙarshe da ya ce masu walirikin ma hu alaikum wala allakum tashkurun sai yake wadkuru ni'imatallahi alaikum masu imani ne sai yake cewa wal ni'imatu huna al-islam ni'ima kuma ita ce musulunci saboda a baya gabata ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islama dina sai yake wa ma saru ilayhi min istima'il kalimati wal izza da abinda suka samu kansu a ciki na haɗin kai da buwaya wal mithaqu huwa ma akhadahu ar-rasul alaihim fi bai'atil aqaba alƙawari kuma shine abin da suka wa annabi a bai'atul aqaba mun san an yi al-aqaba sannan mun san an yi al a saniya wa bai'atul ridwa da bai'atul Ya yace wa kullu mawdinin da duk wani waje wanda rikici ya taso alƙawarin da sahabbai suka yi ma Allah za su ba addini gudunmawa ta wannan alkawarin Allah ke tuna musu Shi ne wa mita qawal laziwa ta taqakum bi mun san bai a al-aqaba an yi ta farko wacce sanda adadin mutanen da suka musulunta bayan sun musulunta goma sha wani abu annabi ya ɗauki ya dauki musu abin umar ya tura shi ya je karantar da su a garin madina shekara ɗaya da ya tashi dawo, ya dawo da wajen mutum ɗari to shine aka turo nukaba suka zo aka yi wa annabi mubaya'a shi ne ta biyu anan ne suka ce wa annabi ya baro garin makka ya taho madina lokacin da aka daura a mitin darun nadawa aka yi mitin wa idi yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka aka ce a kashe annabi ko a kama shi a daure ko a kore shi suka ce annabi ya baro garin makka ya taho madina za su ba da jininsu da kudinsu da ransu har sai annabi ya isar da sakon Allah wannan shine wa mithaqa wallazi wasaqakum bi idh qultum sami'na wa ata'na shi yasa zamu ga akwai sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama yakin Uhud an juya za a tafi annabi ya juyo ya ce wa sahabbai man ya atini bi khabar sa'ad bin Nabi al-ansari wane ne cikin ku zai je zo min da labarin sa'ad bin rabi al-ansari fa faƙama rajulun sai wani mutum ya miƙe shi ana ya rasulullah ni fa a ar-rajul sai wannan mutumin ya tafi ya tsufu al qatla yana wa tsakanin gawakin da aka kashe lokacin da mutumin nan shi sa'ad bin rabi al-ansari bai riga ya mutu ba ya ga mutumin yana ta kai komo yace masa mashi ana kawai me kake nema ne naga ka je ka dawo yana juyowa sai ga ai mutumin da annabi ya ce ya nemo ni sai ya ce masa ba aka ne rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'ati yahu bi kabarika annabi ne ya aiko ni in zo maka da in je masa da labarin ka yace idan ka je ka ce wa annabi ina gaida shi yace kuma nan da ka ganna an riga an harbe ni da kibiya da mashi da wasu abubuwa wajen waje goma sha ɗaya an riga an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba ya ce amma kai na san ka mutumin madina ne kai ansari ne wa akbir maka ka ba mutanen ka labari ita ce wasiyar da zan maka kafin in mutu annahu la uzra lahum inda Allah yawm al babu wani mutum a cikin su da zai kawo uzuri ranar alkiyama. in kutila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wahidun min hayy in aka kashe annabi ɗaya daga cikinsu yana da rai yace sharaɗi wajen ba annabi kariya kowa ya fara mutuwa kafin annabin ya mutu yace amma wallahi in aka kashe annabin yace duk wanda ya bari annabi ya riga shi mutuwa bai riga annabi mutuwa ba wajen kare mutuncin annabi yace wallahi bai da uzurin da zai kawo gaban Allah Allah ya karba saboda alkawari suka ɗauko wa annabi cewa ya baro makka ya taho madina za su ba da jininsu da kuɗinsu da ransu har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da sakon Allah wanda kuma mun san bai atir ridwan abinda aka yi sanda labari ya zo cewa an kashe na Usman annabi ya ce wane ne zai mun mubaya aka samu mutum wajen 1400 ko 1500 dukkansu suka wa annabi mubaya a cewa sun yadda su mutu da haka da aka zama ne Allah ya ce innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim sannan Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara sai yake cewa wannan ita ce magana Abdullah dan Abbas Siddi wa jama'atun mujahid yace huwa ma ukhila ala an-nasami hina tuqridu min dahri adam mun faɗi wannan abinda aka fitar na halitta a bayan annabi Adamu wasu malamai suka ce huwa al-misaqu al-ma'khudh alayhi hina baya'ahum ala as-sam'i wa ta'a fi halin yusr wal yusr alƙawarin da suka yi wa annabin baya za su ji annabi sannan za su kuma bi shi domin ji kamar yadda za mu zo mu tara idan babu biyayya ba shi da wani amfani kamar yadda ba gashi ana ta tafsirin ƙur'ani ba da karatu mana ji ko ba ma ji amma wani yanzu daga shekarar nan da aka yi tafsiri zuwa shekara mai zuwa bayan ya saurari qur'ani da yadda yake ma haka ya tsaya wallahi da ta sauki za ka ga bayan ya ji ƙur'anin ya ji tafsirin kafin shekara mai zuwa ta zagayo sai kaga lalacewa shi wannan shekara kuma kaga wannan shine an ji amma ci mara amfani jin da ba shi da amfani sai ya ce wakila wasu malamai sun ce almisaku ad-dala'ilu allati nasabaha li a'yunihim wa rakkabaha fi qulubihim dalilan da Allah ya kafa ta a irin su sannan ya tabbatar da ta a cikin hankulansu wal mu'jizatu allati azharaha fi ayyamihim da mu'jizojin da Allah ya bayyana da ita a kwanakin su hatta sami'u har sai da suka ji wa ata'u suka biyayya wasu malamai suka ce almita ku iqrar kulli mu'minin bima tumira bihi alƙawarin da kowanne mumini ya tabbatar da shi akai masa umarni ya kawo cewa annahu almithaqu allazi akadahu Allahu ala bani Isra'ila duka sai da ya gama sai ya ce wa min jumlatihi albisharatu bin rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ya kawo magana cewa akwai ahlul kitabi to yana daga cikin jumlar wannan shine bushara da aka yi masa cewa akwai wani annabi da Allah zai aiko sai ce bayan da ya kawo wannan maganan shi sai ce to gaskiyar magana wannan ayar a jingina ta a ce tana da alaka da ahlul kitabi magana ce wacce take akwai nisa idh huwa haqiqatuhu fihi idh wa fi saboda idan muka lura bayan da Allah ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bi abin da zai biyo ba sai ce idh qultum sami'na wa ata'na sanda kuka ce mun ji kuma mun yi biyayya da haka zamu ga cewa iz anan ne zarfun ne limama da min az-zaman mabni ala as-sukun fi mahall nasb wa huwa mudafin da aka jimla ta sami'ina ga baki dayanta jimla fi'liya ita ce fi mahalli jarri mudafin ilayhi sannan jimla ta kultum sami'ina wa a ata'ana ita ce fi mahalli nasbin makulin qawl da za zamu ga cewa wannan abin da Allah ya faɗa zamu ga yana ce mana ya ayyuhal na amanu a Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzan Allah sai ya ce wala tawallau anhu kakku juya baya ku bin Allah da manzan Allah wa an tasma'una alhali kuna ji sai ya ce wala ta kono kallazi na tsalu sami'ina kakku zama kamar waɗanda suka ce man ji amma hun la yasma'una kuma ba ji suke ba yaya za a yi kishiyoyi guda biyu lokaci da a ce maka dogo a ce maka jeli a ce maka mai kiba shiri ai ba zai ba to nan me Allah yake nufi kakku zama kamar waɗanda suka ce kalu sami'ina sun ji amma hun la yasma'una saboda duk wannan karatun da ake ayoyin nan da alaran ma yake karanta muke kokarin fito da ma'anarsa ya kamata idan mun ji to jin yi mana amfani shine a ga tasirin jin daga duniyar sauraro zuwa ga duniyar aiki idan sauraron qur'ani kawai muke yi sauraro na ji qur'anin bai canja sa a rayuwarmu ba ma iya barin abu mara kyau saboda tasirin qur'ani kuma mai kyau wallahi wannan jin mun ji ne amma jin ba shi da amfani wannan kuma shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana mu da aka za mu ga a ƙarƙashin wannan wayancan mutanen su ya ce wa isa na mita mithaqakum ku tuna lokacin da muka ɗauki alkawari tare da ku wa rafa'ana fawqakum kuma tura muka ɗauko jingime man dutse Kamar girman Kaduna na aka yi ƙasa ƙasa da shi ana cewa mutane ku zo ma atayna uwa. ku riƙe abin da muka baku na littafin Allah ku yi aiki da shi kalu suka ce ina. wasu maku Allah ya ce kuma ku saurari abin da ake faɗa muku kalu suka ce ina mun ji da aka ɗauke dutsen sai suka ce wa asaina mun saba ba za mu ba to wayannan mutanen da suka ce sami'ina wa asaina shine Allah a nan wajen ya bambanta tsakanin sahabban annabi da su su kaga sai ya ce a wa ata'ana su da suka ce wa annabi sun ji to kuma sun wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya to wannan kuma shine abin da yanzu Allah yake bin kowanne bashi yanzu a cikin mu shi muna da awar musulmi ne muna sauraron ƙur'anin da Allah ya aiko annabi muke karantawa muna jin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shin jin ne kawai ko ko a'a jin yana da wani tasiri a rayuwarmu daga barin abu mara kyau zuwa komawa abu mara kyau za mu ga Allah ya yabi sahabbai da wannan a gurare a ƙur'ani da yawa yana ce masa amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna sai ce kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na kaga su sun ce sun bi sun ji kuma sun yi biyayya kuma Allah ne da kanshi a nan wajen ya ce qultum sami'na wa ata'na sanda kuka ce kun ji kuma kun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya wannan yasa sahabbai suka zauna lafiya ba wai dan kaɗai annabi yana cikin su ba sai dan jin abinda annabin ya faɗa su ɗauka su yi aiki da shi wannan shi yasa suka zauna lafiya da haka zamu ga sun yi addu'a suna cewa rabbana innana sami'ina munadiyan Allah mun ji wani mai kira yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Allah mun ji wani mai kira yana kira kuma sai muka yi imani kuma Allah ya tabbatar da sun yi imani da haka za mu ga Allah yana ce mana inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na in dai kana da imani duk sanda aka ce Allah da annabi suna kira za a yi hukunci kan wata matsala to abinda kaiwa ake tsammani daga gurin ka shine sami'na wa ata'na da haka Allah sai ce wa ula'ika humul muflihuna to shi yasa zamu ga cewa wannan shine bambanci da ɗaliban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma jarrabawar da Annabi Musa ya samu shi nashi ɗaliban sami'ina wa asaina ne annabin kuma ɗaliban shi sami'ina wa asaina ne wannan shine abinda Allah yake faɗa daga ƙarshe yace mana wattaqullaha ku ji tsoron Allah sai ya biyo maganan da ku ji tsoron Allah da haka za mu ga cewa ya rufe ayar da inna Allah alimun bi zata sudur to wannan jimla ce ta aliliya ana nuna lokaci yayi insha Allah za mu takaita anan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a lokaci na gudu a ramma Huh? Eh?